الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والكافرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna talata hudu ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda sai daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da muna nan cikin sura ta goma ita ce suratu yunus yau sun mu da ya gabata jiya mun tsaya ƙarshen aya ta uku فدل الله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يو بإذنه تعالى جامع تاشي فرصا آية جهدو أتكوان نسورة بأسباك بدأ الله سبحانه وتعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد marji'ukum jami'a zuwa ga ubangijin ku Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare shi ne za a mayar da ku baki ma'ana bayan da ta gabata a baya da Allah ya tabbatar da shekarun ikonsa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ولن يجي إليه لمن ذي قوم إذوك الرب شيني الله سبحانه وتعالى فلا إلى ربكم الذي صفته ما وصف فلا إذوك أبنجزكم وندا sukokunsa shi ne abin da ya siffanta a baya zuwa gare shi ne marke hukum jami'an za a mai da ku baki ɗaya zuwa gare shi mana gaba ɗayan ku za ku koma ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ga waninsa wa'adallahi haka. kuma wannan komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alkawari ne na gaskiya da Allah madaukakin sarki ma'ana wannan wa'adan lahi hatta masdarai ne guda biyu takdiri shine wa'adan lahu zalika wa'adan wa haqqaqahu haqqan alkawari ne da Allah yayi alkawari na gaskiya kuma ya tabbatar da shi tabbatar ma'ana tabbatar sai kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa da za ta koma zuwa ga ubangiji inna hu yabda'ul khalqa lallai yadda sha'anin yake shi Allah madaukakin sarki shi ne ya tsage a litta bayan ba ta sun yu'iduhu da nan kuma bayan kashe wannan halitta shine zai dawo da ita ba don komai ba ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط domin Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan dama waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gargari da adalci ana domin Allah ya sakan musu sakamako na adalci a ba su takayya na abin da suka aikata na imani da aiki da Wannan zai na kafaru waɗanda kuma suka kafirce ma Allah la'un sharabun min azim suna da abin sha wanda yake na tafarfashashen ruwa mana abin shansu tafarfashashen ruwan zafi ne na ji annaba, ya tafashe gare su wa azabun alimun da kuma azaba wanda take mai raɗaɗi bima kanu ya na saboda sababin abin da suka kasance suna aiwatarwa na kafinci lafazin innahu da'ul kanta, lalle shi Allah maɗaukacin sarki shi yake kagar halitta wasu malamai suka ce abin da yake nufi yana kagar alitta ko shi ya kagi asalin alitta daga yumbu daga ƙasa kenan shi ne annabi adamu alaihi salam an halicce shi ne daga yumbu sun mai yu'iduhu nan kuma zai mai da halittar izuwa ga yumbu idan ma'ana bayan an halicce asalinka daga ƙasa sannan bayan Allah ya zare ranka za ka koma kuma ka zamo ƙasa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum daga ƙasa muka halice ku cikin ta za mu mai da ku wa min ha nukhrijukum daratan kuma daga cikin ta ne za mu fito da ku ba ta biyu gada wani ne ta gaba ga da'ana awwala kankin nu'idukum kamar yadda muka kirkiri muka zagi farkon halitta to haka nan bayan mun kashe ta za mu dawo da ita wajen alaina alkawari ne muka ɗauko kanmu Allah ce inna kunna fa'ilin tabbas sai mun aiwatar da wannan alkawari da ku. da kanin sai suka ce abinda ake nufi innahu yabda'ul khalqa lallai shi Allah maɗaukin sarki ya ƙage halitta ne daga sarkaya sun mayu'i duhu sa'adan zai mai da halittar kuma ke zuwa ga wasu malaman na ganin zai ɗauki ma'anar ya ƙirƙira halitta ne daga sarkaya shi ne asalin halittar ɗan adam sa'an nan ya raya ɗan adam a wannan doron ƙasa sa'ad nan kuma ya kashe ɗan adam ɗin sannan kuma sun mai yu'iduhu sannan ya dawo da ɗan adam ke zuwa ga ke zuwa ga wannan rayuwa sai zamo kenan innahu yabda'ul khalqa lalle Allah zai shi ya kage alitta ya ga yunku sannan bayan alitta ta rayu ta mutu kuma sun mai yu'iduhu sannan shi zai dawo da ita kuma ta dawo cikin alitta ta dawo da ranta shi ne ranar lahira za mu ga waɗannan tafsirai guda biyu kusan za su ka ma'ana ɗaya na farko yana tabbatar da an kaji ɗan adam daga ƙasa sannan za a mai da shi ƙasa kaga bayan ya mutu na biyu kuma yana nuna an kaji ɗan adam ne daga ƙasa sa'an nan aka raya shi sa'an nan za a kashe shi sannan kuma sun mai ido musa a ƙara dawo da shi wata rayuwar nan saboda ka zamu ke kenan kusan tafsiran za su tabbatar da abu guda ne domin bayan ɗan adam an ajiye shi domin an bai da shi kuma ƙasa za a dawo shi ina fata gani كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا kaga da kin matattu ne ku babu fa a aya ku aka raya ku shi ne Allah ya kamar da thumma yumituku sannan zai kashe ku thumma yuhyiku sannan ya kara raya ku thumma ilayhi zuwa gare shi suka ce abinda ake nufi da cewa innahu yabda'ul khalqa thumma yuin to mecece hikimar da ta sanya Allah ya kirkira halitta kuma ya dawo da ita shine li yajzi alladhina amanu wa 'amilus salihati bil qist domin Allah madaukakin sarki yayi sakamako na adalci ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki da kwarai a takanta musu da sakamakon aikin da suka yi na biyayya ga Allah subhanahu wa ina fatan gani wasu suka ce a'a ya yajzi alladhina amanu wa amilu Sani, bil qist domin Allah ya takanta ba waɗanda suka yi aiki na adalci ga Allah suka yi aiki na adalci Ma'ana suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kuma bisa adalci ma'ana suka sanya kowane abu a bigiran da ya dace da shi domin allah maɗaukakin sarki ya yi musu kyakkyawan sakamako duka wannan kusan zai baka abu guda ɗaya ma'ana ta farko allah zai yi musu sakayya sakamako na adalci kowa a bashi abin da ya aikata a wani wurin ta yalla yake bayan wannan ma zai yi falala shi ne falala a baka fiye da abin da ka cancanta a baka ma da ta bi kuma a akai adalcin da kai makanka wurin ka bautata ma Allah shi kadai baka hada shi da wani wurin bauta ba ka kiyaye dokokin Allah to nan adalcin da kai kanka ke eh, Allah maɗaukakin sarki ya maka tsakayyar wannan adalci ina fata gani kenan idan ka ba Allah kanka kake maka kanka kai ma adalci in ka kifar Allah shi ma kanka ka cuta man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a wa alaiha wanda yake kyawa don kansa wanda ma ya muna na bala'in ne kansa zai koma Allah ke shi Allah ke wallabi na kafaru amma waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala lahum sharabun min amin Allah ce ta farfashashen wuta ruwa wanda aka tafa shi a wutan nan, ya tafata da ne وعذاب أليم da azaba mai raɗaɗi ba don komai ba bai ma kanu ya koro na saboda sababin kafirci malamai na cewa a wannan gaba ta aya Allah madaukakin sarki ya ambato cewa annan ladina kafaru su kafirai yu'azzabu na yawmal qiyamah za a azabtar da su ranar lahira بشرب الحليب لأن فسجر هو تسجر لدى علمه في شاء وبالعذاب العليم لكم عذاب بير الحليب والحميم أبنى تسمع الحميم الماء الحار هو من أنا من ذلك وذكر أوصاف هذا الحميم في آيات أخرى Allah maɗaukacin sarki a wasu ayoyin sai ya kawo siffar wannan alhalimu din wani wurin yake ya tsofu na baina a wa baina halimin a za su dinga kewaye su 'yan wuta tsakanin wutar ja'annabar da suke ciki da kuma wani irin tafarfashashen ruwan zafi anin mai tsananin ƙunar tsaya أولوين يسي وسقوا ماء حميما لا أشاهد هو إرم كفر فشيش ينهو الذاتي إذا سك شاء فقطع أمعاء دي تبقن كعنج سجن أي كن دي ونروا دي أولوين يسي يصحر من فوق رؤوسهم الحميم جاء ذنب الزبود والنم تقال فشش يرون ذات الذي علما عدم الكاونة كنن ذات شاء ذاكما أفرن يومس يصحر به ما في بطونهم والجلود ليا زمن يدع أبنة تكنس ذاكما فاك السكية لك أو تعالى إن يتغيثوا yughasu bima'in kalmuh in suka nemi a kawo musu dauki saboda bala'in annaba za a kawo musu dauki ne na wani irin ruwa ta farfashe kai ka ce ruwan mugunya ne ya shi wujo kuma toye fuska yake idan ɗan jahannama ya karkata ruwan zuwa ga fuskarsa sai ya kwayo fatan nan ta wannan ne siffar wannan ruwan zafi da Allah madaukakin sarki ya tabbatar da yan mutumin sun sha a wani rukunai ke fashari nuna alai minan hali wallahi jin sun sha ruwa ta farfashashe fashari nuna shurban hin kuma sai sun sha irin shan mayin wacin rakumi da ruwa haka za su sha wannan ruwa tare da cewa yana tsitsinka hannun cikin yana zubo da shi a batin sun sha a wani wurin sai Allah yi bayanin ba kawai ruwan zafin ne kaɗai ba a ɗaya ke da ruwan mugunya da ya wuta yake cewa a nan haza faliyazuku hamimun wa gaska yake sai sun ɗanɗani ta farfashashiyar ruwan zafi da kuma gasa wa akaru min shakalihi azwaj da ma wani bala'in irin wannan ninki a wani wuri yace la yaduku na fiha bardan wala sharaba babu magana dandana sanyi ko wani abin sha illa abiman wagar saka to menene algasaku shine sabidu ahlin nar ruwan mugunyar yan wuta da yake fita za a tattara su sha shi haɗe da wancan farfashashen ruwa na wuta Allah a wani wurin Allah maɗaukacin sarki yana bayanin cewa wannan ruwan daga ruwan gyamban 'yan wutan ya ce min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid a bayan daga wutar jahannam kuma sai an shayar da shi daga ruwan mugunyar ɗan wuta ya tajarra uku haka zai dinga kwankwada amma saboda bala'i da muni da warin da ke tattare da shi wala ya kadu da shi da wa'adar gaske ke iya haɗi wa ya ce ilmautu min kulle makani Allah ke ga mutuwa za ta zo masa ta kowane ɓangare wa ma huwa bi mai amma bane Allah ke wannan shine bala'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara dan ba yan wuta yace cewa anan suna da wani irin tafarfashashen ruwa na wuta sa'annan da kuma wata irin azaba mai raɗaɗi saboda sababin kafircin da suka aikata Allah ke shi na'am هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نيرا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم الذي جعل الشمس ضياء وبنجدن وألا شيء سرج النوم جيدا يرى تزموني تزموني على ضياء تزمو ذات ضياء ما أبو سير أكيد حتى وكما وانديك فيه حرارة ودق وإذا في أتكيد تميك ترد ونفكر والقمر نورا kuma Allah shi ne ya sanya wata ya zamo mai haske shi kuma hasken nasa yana tattare da sanyi a taren wakaddara hu manazil kuma Allah ya tsara mashi wannan wata ya kaddara maka wasu masaukai wanda yake sauka a cikinsu ba don komai ba jini da السنين والحساب don kusan adadin shekaru da kuma adadi na alkitab littafi lita'alamu adadin sinin wa lita'alamun kitaba ke domin kusan adadin shekaru sa'an nan kuma kusan wato yaya za a yi littafi na watanni shekaru da makamantarwa. ma khalaqa Allahu dhalika illa bil wannan halitta da Allah ya yi ma rana da wata domin a fahimci wannan bai halicce su haka kurin ba sai don gaskiya shine dan abota ta ma Allah shi yufassilu al-ayat Allah yana rarrabe muku hujjoji da alamomi da suke tabbatar da cikar kudirarsa yana bayyance wannan ne ya يعلمون ga mutane waɗanda wato suke da ilimi suka san cewa allah maɗaukacin sarki mai cikakken iko ne wurin tsara al'amura a nan za mu ga allah ya siffanta cewa shi ne ya rana ta zamo mai hasken ta yana tattare da ciki da zafi ya sanya wata shi kuma ya zamo shi ma mai haske amma hasken da babu zafin tattare da shi kuma sai Allah ya kaddara ma wata masaukai wanda yake sauka a kai malamai suka ce su ne masaukai guda 28 su ne manazin sama masaukai ne guda 28 da wata yake cewa ya su a wata su ne mai manazilin sara suka ce idan wata zai cika sai ya koya kwana biyu sau da ka sai ya tabbata kenan ya cika talatin idan kuma ba zai cika ba zai koya ne kwana daya ranar 29 kenan wannan washe gari kuma sai ya bayyana sai a ga jingirin wata samu ina fata gani kenan a kowace rana shi wannan wata zai sauka manzila daya haka zai kewaye waɗannan manazin din a kwanaki 28 sa'an nan zai ya ɓace rana ɗaya rana 29 idan zai yi nukusari rana ta zai ya bayyana a ruwa, idan kuma zai cika domin ɓace kwana biyu da za a gan shi washe gari ya zamo sabon wata ko an gan shi ko ba a gan shi ba balle ma irin rinjaye za a ga zai bayyana ina fata an gane wannan shi ne ma'ana da ake nufi da cewa ya الشمس ضياء والقمر نورا وقدره أي قدر القمر ya kaddara ma mota waɗannan masaukai ba don komai ba ya faɗi hikima da ta alamu adadin sini da wani isa don ku iya sanin adadin shekaru da kuma lissafi saboda da rana ne ake iya gane kwanaki ƙudowar rana da faɗuwar za a gane kwanaki ayya har a ga sati wata wata shida goma sha ɗaya har ne shekara da hutowar wato rana ake ganewa da kuma tafiyar wata a waɗannan masaukan shi kuma ake gane shekaru da watanni ana gane shekaru da watanni da bayyana rana ake gane kwanaki da kuma tafiyar wata ake gane watanni da shekaru suna ka kowanne akwai abin da yake nuna rana tana bayyana da kwanaki na mako wata na bayyanar da watanni da kuma mai shekaru wannan shine hikimar da ya sanya allah ya halitta rana ya alice wata allah ce ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq bai halicci wancan ka ba sai da gaskiya wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batil Allah ce ba mu halicci sammai da da abin da su kawai don kasa zalika zannul wannan shine zaton kafirai sama da kasa an yi tare kawai don su hole su ويل للذين كفروا من النار وانو يا شفتك وانا تكافر كما wani وانو كما لا أذاب المتجاه أولو أن ba ka أنما خلقناكم عبثا shin kuna tsammanin mun halice ku ne don wasa kenan kasantuwar ɗan adam a wannan duniya maganar wasa ba wa an da kuma ilaina na turjahu hakika ko san zuwa gare mu za a mai da ku ba idan ko dan adam ya san wato Allah ya yi masa waɗannan abubuwa ne saboda gaskiya ba shi mai kamata kenan ya zama ya shantace ya rikida ya shiga wasanni a wannan duniya Allah ya shi إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل والنهار الله ke lallai سكين sassafa wani yini wa ba khalaqa Allahu fis samawati wal ard da abinda Allah madaukakin sarki ya halitta cikin sammai da kaddai da ayat akwai wata alamomi akwai wata ayoyi wasu dalilai da suke tabbatar da cikar ikon Allah subhanahu wa ta'ala ne kaumin yadda amma ga mutanen da suke kiyaye ubangiji suke jin tsoron ubangiji sassafawar yini da dare malamai suka ce wurin kasantuwar ya ta'aka ba ma'ana suna mamayen juna dare ya tafi idan ga aba haza ya a haza in wanda ya dare ya tafi sai yi ne in yini ya tafi sai dare ya tafi wannan su da jujjuyawar yini da dare da Allah ba da gudunar a cikin wannan akwai aya wata irin aya aya ce da suke tabbatar da kudirar ubangiji shi ne cewa shi daren nan da yini ba ya canjawa a tsarin dare ya tafi wata ya bayyana in dare ya zo wata ya bayyana ya tafi yini ya zo rana ta za a gaba ku canja tun da ka tashi haka wannan tsari ne ko akwai canjawa ba na yin ya kuma na ha dare yini zai biyo baya wani arun ya kuma zala sannan yini ya biyo baya kuma dare kuma ya zo na dubu ya lindiki to amma ayar da Allah yake so ya nuna mana a nan za mu ga abin da ke kuma cikin ne da daren yana canja haka ne shi daren ba a canja wannan suka ce ta amma kuma abin da ke cikin daren da yinin su kuma canjawa wannan canjawa yini da daren sai a waye gari wata rana da ta sake gashin ka baki sai a waye gari wata rana yi burbura da a zanin goyo yake wannan juyawar dare da yini din sai a waye gari ya girma ya zama cikakken dan adam amma kuma shi yana nan da canza yana nan yake mu da muke rayuwa cikin mu ne muke canjawa kuma wannan canja wadda muka samu yana tabbatar mana da cewa akwai wani mai cikar iko da yake juya waɗannan al'amari shi ne ba Allah su sada wadda sannan yana tabbatar mana da cewa can da kuwa dare da yini na zuwa na wucewa mu ma mun canja ba yadda za a yi mai juya wannan dare da yini mai kyale ma haka fakaka ba tare da ya tambaye haka ne ko ba ka wani dole akwai tambaya shi da Allah ke lallai cikin tsabawar dare da yini akwai aya Sa'annan wata aya ta biyu cikin tsabawar dare da yini shi ne za ga akwai tawaya akwai karuwa wani lokacin yinin ya fitsai wani lokacin dare ya fitsai shi ma wannan ayar galibi a lokutan sanyi za ga daren ya fi yinin sai galibi kuma a lokutan zafi za ga yinin ya fi daren mu tsayi wani lokacin kuma sai ga sun yi daidai da shi wannan shi ma yana tabbatar maka da cewa mai jure waɗannan abubuwan sarki ne guda ɗaya Allah subhanahu wa shi kaɗai ya san cancanta ka tawa? domin da a ce mai jure waɗannan abubuwan ba ɗaya ba ne guda wata rana ya an samu canji a tsakankanin waɗannan abubuwa na fata shi yasa a wani wurin Allah yake mattakhadha Allah min walad wa ma kana ba'ahu min ilah Allah bai taɓa rikar da ba babu kuma wani Allah tare da shi dan me idan la zahaba kullu ilahin bi makhla da ce akwai wani Allah bayan ubangiji to da wani Allah ke nan sai ya ware iya abin da ya halitta wannan yake ruwa zai yi wannan jani sanyi zai Kuma aka wani da wannan tsarin ya wuce sa'an nan kuma idan aka sama ka to dole ne a samu kuma mai haduwa da rikici a nan kuma wala alaba a zo ba alaba wani dole wani daga ciki kuma sai ya yi galaba a kan da sai tsarin gaba ɗaya na ta amma ba taɓa ganin wannan tsari ne guda ɗaya ɗodar baya canjawa wannan aya ce da take nuna mai tsara waɗannan abubuwan guda ɗaya ne shi ya Ka haka kenan wannan lokaci na saba wa dare da yi yana da kyau ɗan adam ya ribaci wannan lokaci ta hanyar ayyuka na gari ta hanyar biyayya ga wanda yake juya waɗannan lokuta don kada ya zo a ranar da'ira bai yi aiki ba Allah madaukakin sarki a azabtar da shi da wani wurin Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar ba mun ba ku tsawon rayuwar da ya kamata Me gargada mai gargaduwa ya gargadu ba shi ana an baka ne tsawon lokaci dare ya tafi yini ya zo wannan shekaru da lokuta da suka ja ya kamata ka ɗauki wa'adiyar ba haka kawai yake zuwa ya tafi sudan ba a banza ba tare da wani Allah ce wa ma kalaka Allah haka nan da abin da Allah ya halitta a cikin sammainin da kasai su ma nan akwai aya abubuwan da Allah ya halitta a sama akwai alamomi da suke tabbatar da cikar kudurar ubangiji abubuwan da Allah ya halitta a ban kaza su ma suna tabbatar da cikar kudurar ubangiji shi da ke da ayati waɗannan akwai ayoyi da tsare da su amma gawa yalla madaukakin ce ne kaumin yadda kuna ga mutane waɗanda suke jin tsoron ubangiji ma'ana suke kiyaye hukumar allah sai su ajiye san zuciya su yi biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala allah ya sanya muna cikin إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة madaukakin sarki ya ce innan da dina layar juna ne ka'ala lallai tabbas waɗanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu mana ba sa kwaɗayin su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala saboda rashin imaninsu da Allah wa radu a yasi kuma suka yarda da rayuwar duniya dinnan madadin rayuwar lahira waɗanda annubiya suka samu nutsuwa ma da wannan rayuwa ta duniya wallazi da hum an ayati la ghafilu waɗanda suka kasance masu rafkana gabarin ayoyinmu to waɗanda suka tuffanci da wannan siffa Allah ke ula'ika ma'awa umar wancanan kama kuma su ita ce wutan jahannama lima kano ya saboda sababin abin da suka kasance suna aikatawa abin da suka tsururuta na wato saɓon Allah da karkata izuwa ga wannan duniya. A nan Allah ya siffanta su da wasu sukofi, sifa ta farko layar juna niƙa'ada ba sa kwaɗayin haɗuwa da Allah. wannan yana tabbatar da cewa dukkanin kafiri ba zai yi kwaɗayen mutuwa ya hadu da Allah dukkanin mara imani ba zai taɓa kwaɗayen haduwa da Allah su ƙala wata wannan mazalar suna sun ba tabbatar da wannan a cikin hadisi a aisha ce man a abba lika Allah a habba Allah lika Allah duk wanda yake son haɗuwa da Allah shi ma Allah yana son haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda yake kyamar haɗuwa da Allah shi ma Allah yana kin haɗuwa da shi da manzana ya faɗi wannan tafin ya ba wa ummu na Aisha mamaki sai ta ce ya manzana kullu la yakrahu al-maut ta a dukkanin mu kuma muna cin mutuwa ba ma sallah amma kuma ga shi annabi ya ce wanda yake san addu'a da Allah Allah yana san addu'a da shi wanda baya san addu'a da Allah Allah baya san addu'a da shi kuma ga shi ba ma son mutuwa kuma sai an mutu za a haɗu da Allah yau za na yi ba haka ma na na da ce mai imani yayin da ya zo dam da mutuwa sanda ya zo gara gara mutuwa sai Allah madaukakin sarki ya bude masa irin alkhairan da zai gani nasa a gidan lafiya a wannan lokacin babu abin da yake gabansa babu abin da yake burin ya haɗu da shi in ban da waɗannan abubuwan da yake shi za san da mutum ya zuwa nan yanayin za ka kana masa magana ba ta za ka yi ba ya kana haka da idansa baya gani saboda ga abin ne ne ba babu abin da yake buhi illa abin ne sai ya so haduwa da Allah a wannan lokacin shi ma Allah zai so haduwa da shi shi kuma kafiri yayin da ya zo mutuwa idan aka buɗo masa waɗancan bala'o'in da ya gani sai zama babu abin da yake kyama a wannan lokacin irin waɗancan abubuwa sau da sai ya kyamaci haɗuwa da Allah kuma ya san sakamakon shi ma sai Allah ya kyamaci haɗuwa wannan shi ne ma'anar man a habba nika Allah a habba Allah nika shi ne ko ma'anar la yarjuna liqa'ana ba ka kwaɗayin haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala قول حوكم بسعيك سعبون كنتي أماجرة ورضوا بالحياة الدنيا كما سنية جدر أيوة الدنيا إتتي قبل قومي أقول سيدي رأيوة الناهرة وطمع أنه بحسن ما سعبون سوال رأيوة الدنيا إلى مدونية جي إتتي تقدامش da ita suka fi samun kwanciyar hankali ba don komai ba saboda tunanin cewa ba su da rabo a gidan lahira waɗannan allah maɗaukacin sarki ya ce waɗannan da kuma gabala ga ayoyin ubangiji makomarsu ita ce wutar jahannama saboda sababin abin da suka tsururuta na ayyuka allah ya kare na إن الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها maɗaukacin sarki ya kawo siffar kafirai waɗanda ba sa kwaɗayin haɗuwa da Allah saboda sun sakamakon nasu a can sakamako ne sai Allah ya kawo kuma bayani kan masu imani Allah ya samu da su Allah ce in nan lalila amal lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na ƙwarai يهديهم ربهم بإيمان ويجد الله سبحانه وتعالى زي شريك يسوع إذوا جاء الجنة بإيمانهم سبب سبب الإيمان كيف يكوي الله ليه صفا كامل hanyar da za ta kai su zuwa ga aljanna ya shiryar da su zuwa ga tarbar da za ta kai su gidan tsira shi ne gidan aljanna tajiri min tahtihimul anhar wanda koramai na gudana karkashin su a cikin wannan gida na fiye da jannatin na'im a cikin aljanna wanda take da da'awahum fiha roƙonsu a cikin wannan aljanna abinda kullum suke roƙon ubangiji a cikinta shi ne shine subhanakallahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wata iya tuhum kuma gaisuwar da za su yi a tsakaninsu da gaisuwar da za su yi da mala'ikun Allah salam shi ne aminci aminci salamun salamun aminci aminci wa akiru da hawa kuma ƙarshen ma roƙonsu da addu'ar da za su yi bayan sun shiga aljanna shi ne an alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin Allah ka sanya mu daga cikin waɗannan bayi waɗanda gaisuwarsu a cikin aljanna shine salamun aminci lafazin ya haɗe imarakuhun bi imani wasu malamai suka ce ya adihin rabbuhum ubangijin su zai shiryar da su zuwa ga aljanna saboda sanin sababin imani wanda zai daidai da faɗin manzana suna zama da ke cewa ranar lahira kan aljanna yana shiga aljanna sai ya fi gane gidansa na aljanna kai tsaye fiye da yadda ya ɗan gidansa na duniya ma'ana kana shiga aljanna ana bude kofa kana shiga wa gidan da zaka kana shiga kawai ka san gare ina ne cikin zuwa gidanka gare ina ne kofar gidan kana zuwa kawai za a bude kawai kawai shi ne ya ajihim rabbuhum bi imani mana ubangijinsu zai shiryar da su zuwa ga aljannarsu saboda samun imani kai da ya kawai kana shiga ba ta ka nemi dan rakiya ina ba wanda a duniya idan mutum ma ko gidansa ne in ya zo sai ya daɗe baya nan in ya dawo a wasu ƙasashen sai an haka su gidansa haka ne kuma haka bane wasu kasashen banda najeriya najeriya an ka samu kashin kara ishirin in ka dawo kai tsaye za ka tafi gida a wani kan amma wallahi akwai kasashen ga in ka sauka bayan kasar bayan shekara biyu ko uku wala ta yi ka yi wani domin titin da kasar ba shi bane an shi amma wannan lafiyar yana nan shekara goma shekara yana nan yadda aka za ka zama ka tafi gidan in ba ba a ba buga ganin haka wani yanzu mutumin da ya bar makka shekara goma da suka wuce yanzu ya ji ya zama ɗan ƙauye shi kansa araban ya zama ɗan kawai domin an ƙara canza wuraren tawafi da kaza da kaza da kaza an yi wasu sassu gine-ginen da ke sani a kewayen harami za a kodin wadda ya yaje an rusa ta dawo ne masaukai gine-gine sai ya zaune an zaune ka gani shekara biyar baya rabar da ruwa kuma ya da titin da yake zuwa ya kai masaukinsa yanzu ya ga wani titin ne na ina fata gani kai ko gurin aikin aji zuwa araba sai ga hanyar da aka bude shi a baya bayan ta mace wata ce amma mu kuma nan suka na wata da ne to a aljanna ba za ka zo da gidan kana sauka kai tsaye za ka wuce zuwa ga gidanka wannan shi ne fuska fuska ta biyu ya ajiyar rabbuhum bi imani ubangijin su zai shiryar da su kan kirba madaidaiciya a nan duniya saboda sababin imani kenan idan ka kana kan waje mai kyau a duniya to kai ma akwai aikin da ka aiwatar sababin wannan aikin Allah ya dora ka akan turba A akan haka nan ka ganka a aka san aka aikinka ne ya jawo aka dora ka kan muguwar hanya ina fata gani to idan kuma Allah ya shiryar da kai kan gwadabe mai kyau a wannan duniya ka tafi kan wannan hanyar ita ma dai wannan hanya dodar za ta kai ga aljanna a ranar lahira shi ta da ke tajiri min kuma korama na gudana karkashin su ma'ana fi jannatin na'im a cikin wasu irin lambuna wanda suke tattare da ni'ima shi ne aljanna da'awahum fiha su hana kalla, umma addu'o'in a cikin wannan aljanna shine sarki ya tabbata da rika ya ba na ɗan aljanna kuma sun yi kujera subhanallah subhanakallahum wa tahiyyatuhum sannan gaisuwar su kuma a cikin aljanna salamun aminci lafazin salamun malamai suka ce wannan za ta zama gaisuwa ce tsakanin 'yan aljanna tashin su da tashi sannan za ta zamo kuma gaisuwa ce tsakanin 'yan aljanna da mala'iku na fatan gani Allah yana cewa da iya tuhum yau mai yankau da hutala gaisuwar a tsakanin ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ne salamu mana amincin Allah ya tabbata a gare ku a wata rikin sa'iyyatuhum yawma yalqawnahu sanabu wata aya kuma yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba mala'iku Allah za su dinga shigo musu ta kowace kofa suna cewa ne salamun alaihi ko mala'ika ya kun kofa ke lafiya kuma ya zo ne a siffa kyakkyawa salamun alaikum fa ni'ima uqubadda ma dalla da gidan karshe wanda da ka samu kan wannan abun farin ciki la yasma'una fiha lagwan wala ta'zima illa qilan salaman salaman kauce wannan salam kauce wannan salam kauce nan salam shi ko dan wuta ba aka dan haka Allah ya yi shi ta yake wa akhiru da'awa aishan kuma roƙon da za su yi ma ubangiji shine alhamdulillahi rabbil alamin sai ka tunce yabo ya tabbata ga Allah ubangijin ta ma'ana za su gode ma Allah قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الجنة هو أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء شيخو يا سبتك الله وندا shi Allah ya gadon mana da fili gashi nan muna gasar inda muke so cikin aljanna sai inda ya ga dama domin abin da za a baka aljanna ya fi ƙarfinka haka ne talakan aljanna na ƙarshen shiga aljanna shi ne manzo Allah yake za a ba shi girman duniyar nan wata ruwaya da minkin ta goma shi ne na ƙarshen shiga aljanna zala wanda ya ɗau aji lala ko girman kano aka baka yaya kuma za ka kewaya ko'ina kira ke na taɓa minan jannati haizu na sha mana da wuri a aljanna inda muka ga dama in Ba bakin biyu zai zauna sha iska sai zai zauna ina mata an gani Allah ya ba mu aljanna wallahu nan mun ta lokacin yau Allah ɗauka akwai tambaya malam wani da tambaya ta wani malami ya ce da duniya lafiya ya taɓa da malam gida lafiya to na fahimci tambayar eh, akwai kista wadda ta zo na shiwon tambawon allah da ya zo neman a roƙon masa allah ya ba shi arziki shi ne sa'ala ba shi arziki kuma ƙarshe aka nuna masa arzikin nan faɗawainiyarsa da yawa shi kuma yake a shi ne ya yi masa wannan addu'a kawai ya Allah kuma ya bashi wannan arziki karshe kuma arzikin ya gagare shi ba zaman da ya kasa iya zaman ba amma babban hadarin shi ne da aka zo kuma neman ya bada zakka sai kuma ya hana kaga dole arziki kuma karshe ne zai masa wannan shi ne dai ba na kisa shi sa'ala ba bayan shi akwai ibn jamil da shi ma an je neman da kaya ana da nan kula da sarba ya faɗi mummunan magana a kansa ba za a ga kamar ya ne amma ba ne nan ko da umar ya yi ce ibn jamil ya ana sai ce ba ya kai ibn jamil illa an kana fakiran ba ila ba yake ba komai za a yi ya ana ba dama matsiyanci ya ana yawan da wannan tsaye zana da shi na da yawa sun mafi ya ta bai kuɗi na ta faɗa arziki daban kuɗi daban ta faɗa gani wadata daban kuɗi daban akwai mawadaci ba yau akwai kuma shi yana da kuɗi ba faɗa gani an gane ko yanzu misali kana da miliyan ɗari a kawun ɗinka a wani za ka iya sayan tabarma dubu ɗaya ka za a kana da miliyan ɗari a kawun da za ka iya ci sai dai ka wuni ka sha kunun ɗari da hamsin na mafi yanzu ne mutum kuma ba zai wala miliyan biyar ina da ita ba zan sha wani ne marmari wala wa wa wa Allah ya fara wa Allah ya Allah ya Allah ya kika ce wani malam malam tambaya ta ita ce malam ina aje alƙur'ani tilawa ba ta gaba kuma hadda tana ba wahala malam abin shawara ita ni ce akwai wani dan uwana da yake bukatar addu'a ya gama karatu amma bai samu aiki ba yana bukatar addu'a to Allah ya bashi aiki na gari ya sanya kuma wannan shi ne mafi alkhairi gare shi a dangane da katin tilawa kake kuma yana wahalar da kada wani zai wahalar da haka wani aka samu ƙur'ani a makaranta ba zai yi ba amma dai ka bincika ya kake yi wurin hajjar babban abin da yake damu matasa yanzu kuma yadda na shafa a gaggawa garaji. ta yiwu ya ce sun sun mu ne mu ne zai ci haddacewa ko rubuci rubuci sannan kuma yadda yake nan na gawar da hanyar da yake biyar a muraja ba hanya ce wadda take wadatacciya ba ya maimaita ne sau biyar sau shida sau goma in ya ji kamar ya zauna shi kenan sai ya wuce kuma wata ya dawo baya ya dawo wa duka lalima ka ji waya na fatan gani kowa ya san kansa idan kwakwalwarka ba ta daukar abu da wuri kar ka bi wa wani wanda kwakwalwarka take dauka na fatan gani kowa ya san kansa in wani yana iya haddace rubushi kuma kaga ta zauna daram ne kuma arabi zan iya haddacewa sai haddace ba zuwa nan ya tafi ce ne zai haddace kayan da ni ma na taho a hankali kama ce sai na yi irin yadda yake yi za ka wala da kai kowa ya san kansa na fata na gani kowa ɗalibai yanzu ko jaraba za a yi wani za ka ba nan da karatun jaraba kuma da ya ci wala da ya ci mun zauna da wani a jami'a ibrahim umar wala ba ya nazari a da wani nazari da arzikin ruwa mai karno don wani jarba ya mun kalli labarai za mu taso wajen bayan sha daya in muka dawo ni zan duba da abin da zan duba a bayan yi kwanciyar amma an yi exam na samu tips ina samu ko koma duk ne na ga zan samu 45 amma na nuna da 49 ko wacin zai ba ruwanta ku sai da ya fi ban taɓa gani ya yi karatun jarabawa da nake ko da ya ci to kaga an ka wannan sai na ya Ko haka wurin hajja ɗauki yadda za ka iya sannan ne na faddala a tashi ka ware kwanakin hajja ka ware kwanakin muraja amma kuma kafin da kullum ranar hajja wani kusuri misali ta ci wa da kwana hudu na hajja kwana uku na muraja wannan kwanakin zai ka hajjace abinda da za ka hajjace to waɗancan kwanakin kuma sai ka lura da duk abin da ka haddace a can baya a wancan satin da wannan da ma abin da ka haddace wata ɗaya sai ka can muraja sannan ka maimaita wanda kake yi a wannan satin ya zama yana da yawa to sai ya fi zama sannan ka dinga rabtin ayar bayan da ta gaba misali ina haddace alhamdulillah ya rabbil alamin ta zauna sannan zai tafi ar-rahman ar-rahim انت ظل اتكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سنتهم مالك يوم الدين سنتهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اتقد الله ما كو ان ظل الحمد لله رب العالمين تظل الذي كانونا نتبع الرحمن الرحيم تظل كانونا مالك يسننا نفع الحمد لله رب العالمين رب العالمين suna fata gani sau da ka kafin tsari sannu a hankali sannan tsari na biyu da suke mace ka muraja wadda kowa ta cikin kwanakin muraja misali in kana tafiya a ga nabiya wurin tafiya zama abokinka ƙura'ani ko a mota kake ko a abin da kake ka dinga tsarawa sannan wurin sallolinka na nafi kamar wuce ya zama abin da ka haɗa ke nan ka dinga raba shi shi za ka ci yi. to za ku ƙur'ani ya zo ina fata an gani sai dai kuma wata jarraba a ta ubangiji wanda wannan kuma komai gwaninta ka wani lokacin ƙur'ani zai iya tsaya domin magana ma ya ja sanda ya karanta ƙur'ani ya maka ne to balle wani kuma shi ya yake ɗaukawa ya ja ya kakari ya ja sai ya rufu Sai ya da sallah ya kalma ya ce wai ba ubangiji a nan umar ya shiga ne magana shi ne za ka tuna mun ba to na ga kai aka dauko kuma zala laki idan ni ya yi karatu ya kakari tuna ba wannan shi ne Allah wa alam in ka fi wannan zai jinike Allah wa alam tambaya ta duka da ta karshe ce assalamu alaikum malam da fatan ka sha ruwa lafiya malam da Allah ina son karin bayani أكون وأنا حديثا وحديثا عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا ذكر القرآن الليل كله فإذا أتبع شيطا قال فلنعاونكم قراءته وفي رواية قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالنهار ويسرق بالليل فقال إنك لا تريد الخير. 嗯，从理解明白点，那咱俩。 abin da hadisi ke cewa wani ne ke sallah da daddare sannan kuma yake tsada ya kashi sannan sallar da za ta hana shi ta ɗaya ruwa yana sannan da daddare amma da ranar kuma zai zai ta ya kashi sannan za ta tsawatan mata za ta hana shi abinda da ake zai inda kana sallah ingantacciya ko za ta hana ka alfashin kata kuma alfashashi inna salata tal'a alif fahshayi wal munkar to inda mutum ya kiyaye sallah to za ka duk abubuwan da yake na farga za ka yi in ko ka ga mutum yana aikata manya-manyan kaba'irai kuma yana sallah to gaskiya ya bici sallah ta mai yawa ko matsala a cikin wallahu a'lam ta karbi su malam da Allah a yi min bayani da laba ne ta same ni a lokacin sallah ya rami. Da laba ta same shi a lokacin sallah ba gani ana sallah janaba ta zo masa ko ko lokacin sallah ya yi kuma janaba ta kama shi in lokacin sallah ya yi janaba ta kama shi kuma sallah ba janaba kuma ta kama shi yana da hali hali na farko idan ya tsamana ana tsananin sanyi kuma ba da ruwan da zai dumama ya wanka da shi ko ba zai iya tsayawa dumama ruwan ba to a yin shi mama ya kuma sun da shi wannan shi ne hali na farko hali na biyu da akwai wannan akwai ruwan dumi zai iya wanka da komai da komai to amma in ya tsaya wankan to zai iya rasa jami'in sallah a shi ba kuma in ya rasa jam'i ba da tabbacin wani masallacin da zai samu jam'i to a nan ba zai yi tsaya yin wanka ba sai ya ke bama sai zo ya sallah a gida sai ya samu dadin jam'i ya zo daga baya ya koma sai ya wanka amma ba wannan bane to ya tsaya ya yi wankan sa tukuna sa'an nan ya taho ina masallaci musamman yin liman ne mu ya kamata su jira shi duk da sun masallatan mai yanzu da yawa sai a ce wai liman ma yana da kuma jikin minti ce da uzurin liman ko minti ce hudu ko minti ce biyar wani haka wani ma kan minti ce zai su hana su ne kai mara sallah wata kuskure an ta da sallah wata rana ba za na yi kusu mai yara ku an gama likaba sai ya tuna yana da sallah sai ya ce da mamu makana ku za a yi sai ku sai ya je ya wanka abu da ne ke ya dawo mun ruwa da ta ga a gashi balle ya shiga ya ce a daidaita balle ya kan bara ba ta ce ta ba ka ta da ala na kabi ko ba ta gida ya wanka ai yana da minti biyar amma an jira in yanzu ne Allah ka yi dazo idan kuma mutum ya wani ma zai gaji ya ce dinga bamu umarni kamar ya yi wata kuma dole abu umarni ya ce ku tsaya dole ku tsaya wani shi ne fa'ida so da ka ga ashe muna bukatar gyara ki ya wuri na wani lokacin ɗaya da yau neman irin wannan lokuta ba a goyon bayan saboda wani lokacin ya kan haddasa matsala wanda a bani kawai shi ne neman mutu ba wata larura ce ta kama shi ba to in yi lokaci kawai zai tana sallah a zo a da sallah amma in ba wani ya kamata a tashi a yi masa kudi shi ma dan wanda akwai ta iya yana ta huwa masallacin a nuna kawai wani wani ya tsaya da tashi haka ne kuma ka ya kai yana da kyau ya zama ana yi wa a liman kudiri a irin waɗannan abubuwa amma in ba liman ba wani nawa ta kawo mutum yana da dama ya wanka sannan ya shiga masallaci inda sanyi ya taimama da tsoro in ba sanyi kuma yana tsoron in ya tsaya wanka zai rasa jami ko ba ya da tabbacin samun wani jami a wani matsalaci don ba ya yi jami mai zo ya canza ya so daga baya kuma zai je ya wankan in na fahimci tambayar in wanda yake nufi to wanda shi ne abin da shi Allah wa rahmatullahi aka yi da na'ila da wuri da da yi eh, da amma akwai wani ba Allah shi ma wanda kuma ta ta kafa a nan titin don da yake kuma Allah ya yi suwa da safi aka gaba ta da na'ila a cikin ta malam to Allah ya ji kansu da rahama a kun da rayuwar ta ke wani an fara azumin ramadana da ke kowa da shi ma to kun dai yanzu na kusan mutum wasu kenan